Na farko za mu so mu ji ya sunan wata muke tare da ita. Sunana Alila Yalawa. Na? Sunana Alila Yalawa. Masha Allah, to mun ga kun fito a bakin titi kuna ta tafiya maza da mata, yara da manya har da ma tsofaffi. Ko za mu iya sanin menene dalilin fitowarku? Dalilin fitowar mahitanmu ne da fuska kan jagoran mu ya nuna mana wannan hanyar nuna wafatin shahidin karbala shi ne muka hito mai juyayi mutuna da wannan lokaci da allah ya nuhin jagoran ya nuna mana da wani irin kira za ku yi wa sauran al'ummar da ba su fahimci wannan kiran ba abin da muke ma sauran al'umma wanda ba su fahimci wannan kira na abba ba muna fata muna musu addu'a wanda suka gane Allah ya ƙara fahimto mana da su wanda kuma ba su gane ba Allah muna roƙon ka wannan kira na abba Allah ka fahimtar da su kuma abin da muke ma addu'a muna Allah ya saka mu da alkhairi Allah kuma ya mu a cikin wannan sa'ayi nashi Allah ya saka mashi da alkhairi. To, mun gode an